هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم shine na farkon da babu wani kafinsa kuma shine na ƙarshen da babu wani a bayansa shine mabuwayen da babu komai a samansa kuma shine a ɓoyen da babu komai bayansa kuma shi masani ne game da komai babu abin da yake wuce shi